da talatin da hudu daidai da sha tara ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku wannan shine kasan na ɗari da hamsin daidai daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin sahihi muslim wallafar al'imamu abul hussein muslimu dan hajjaj allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi muna cikin kitabul iman wato a inda imamu muslim ya tattaro mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama game da imani kuma yake kokarin fassara mana su kamar yadda ya samo fassara su daga malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa muna ƙarƙashin babul isra'i bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila samawati wa fardi salawati babin da ke bayani akan isra'i wata tafiya da aka taɓa ɗauka annabi takanas aka tafi da shi tun daga cikin gidan shi ko tun daga baitullahil haram wato tun daga ka'aba har aka je da shi baitul makadis aka je da shi masallacin birnin kudus sannan daga nan kuma aka ɗauke shi aka yi takanas sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai ya je ya gano ayoyin allah sannan ya karɓo dokoki daga ciki akwai sallah Alakar wannan babi da ainihin kitabul iman a sarari take domin isra'i da mi'raji na daga cikin abubuwan jarabawa da suka faru a musulunci imani da su imani ne da manzon allah sallallahu alaihi wasallama kafirce musu kuma kafirce wa manzon allah ne shi mun kawo tarihin wasu mutane saba'in cikin musulmi ko da ɗoriya saba'in da ɗaya ko da biyu waɗanda lokacin su da kansu sai suka ce gaskiya annabi ya shararo wadda yake gaskiya su ma ba za su iya ci gaba da bin shi ba sai suka kafirce suka yi ridda to don haka mutanen da in an ɗauko matsalar isra'i da mi'iraji sai su ce ai ba matsala ce ta imani ba a'a matsala ce ta imani saboda gaibiyat ne an yi sallama da mutum to sai da safe allah ya ba alheri gari ya waye ya fito eh? ku dubi ba wannan zamanin ake ciki ba ana magana shekaru 1400 da suka gabata ko makamanta gari waye ya fito ya ce jiya fa an je birnin kudus da ni kuma a jiya din nan har an je da ni sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku har zuwa ta bakwai kuma an tattaro mana annabawa na yi musu sallah kuma an farlanta min salloli ga yadda aka yi ga yadda aka yi tsakani da allah ina so kowannen ku ya auna wannan matsala za a ce ba matsala ce ta imani ba kuma ka dubi inda ta faru a makka ka dubi sanda ta faru a lokacin da ake kawo matsaloli ne kadai na aƙida da imani mutanen makka kam yanke sai suka ce karya ne amma sai aka samu masu hankali daga cikin suka ce inda gaske kayi wannan tafiya ayarin fatake 'yan kasuwa na garin makka waɗanda sun yi tafiya wannan hanyar ko ka haɗu da su annabi ya ce kwarai da gaske na haɗu da su yaya tafiyar tasu take nan take sai allah ya wa annabi kashafi ya buɗe mishi sai yana kallon su live sai ya ce a daidai yanzu da nake muku magana ga inda ayarin yake a yau kaza ga watan kaza kuma wane ne a gaba su wane su ne a baya jakin wane mangala wane kaza yana siffanta musu duk suka rike waɗannan abubuwa da ayarin nasu suka iso kuma suka gaskata musu amma duk da haka sai suka ƙara kafirci suka ce lallai muhammadu eh, bokancin naka ya kai ya kawo tun da haka ke gano waɗannan abubuwa a lokacin shi kuma abubakar ya samu mafi girman daraja daga cikin darajojin imani aka je aka same shi aka ce to kai kan ka ce duk abin da abokin nan naka ya faɗi ka yadda ya ce kwarai da gaske to ya fa sharota jiya da daddare ya ce ga yadda aka yi ga yadda aka yi ya ce in dai ya faɗa ba ko kuka yi karya ba inda ya faɗa to gaskiya ne inda ya faɗa suka ce kayar da ya ce sosai ya ce ai zan iya gaskata shi a mafi ƙanƙantar lokaci fiye da haka in ya ba da labari suka ce kamar yaya ya ce in muna tsaye da shi ya rintsa ido ai na rintsa ido na kafin in bude sai ya ce an yi wannan tafiyar da shi na yadda saboda na yadda shi manzon Allah ne wato lazimi in ka yadda cewa manzon Allah ne Allah ya aiko shi to shi kenan duk abin da ya biyo baya kuma ka yadda ke ba wani abu da zai gagari karfin imanin ka? balle annabi fa bai zo da wani abu wanda ya fi karfin imanin mutane ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da abubuwa ne waɗanda tunanin ɗan adam wani lokacin ba zai iya ɗauka nan take ba to akwai bambanci tsakanin hankali da tunani in aka ce hankalin ɗan adam ba zai iya ɗauka ba to shikenan duk wani mai hankali ma ba zai iya fahimta ba kenan to wani ikon Allah babu abin da annabi ya zo da shi sai da aka samu wasu masu hankali a zamanin su hankalin su ya riska to ashe hankalin dan adam na iya dauka. to su kuma waɗancan da hankalinsu bai iya dauka ba fa sai a ce gazawa ce ta hankali dama wani hankalin wani ya fi na wani to amma tunanin dan adam yakan sha bamban so da dama kamar yadda ganin dan adam da jin dan adam yakan sha bamban so da dama kuna tsaye da mutum sai ya ce maka ina jin warin kaza kai kuma kai ta sansanawa baka ji yana nuna babu abin kenan a'a karfin sansananka ne mai yiwa bai kai nashi ba so da dama ana buga wani abu yana kara a wani wurin kai kana jiyowa amma kuma wani baya jiyowa kai kana jiyowa da karfi wani baya jiyowa da karfi duk waɗannan abubuwa suke nuna maka gazawa da kuma irin yadda tazara take ta wato waɗannan halittu da allah ya wa ɗan adam hankali tunani da kuma abin da ya shafi gani da ji da ɗanɗano da sansanawa da makamantansu don haka annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo da wani abu wanda ya saba hankali ba shi yasa ibnu taimiya ya rubuta ɗaya daga cikin littattafan shi mafi girma mujalladi goma sha ɗaya uta ta'arudul aqli wan naqal cewa ko ɗaya hankali bai saba wa shari'a shari'a ba ta wa hankali ko da kawai kai dai tunaninka bai iya dauka ba to wasu masu tunani masu hankali ya iya dauka don haka jama'a matsalar isra'i da mi'iraji matsala ce ta imani shi yasa kuka ga malamai suna shigar da ita a cikin littattafan aƙida kamar aƙidatu tahawiyya don haka ba za ka yi imani da ƙur'ani ba sai ka yi imani da suratul isra' to suratul isra'i kuma ta kawo bayani dangane da isra'i to in ka ce ba mas'alar imani ba ce to yanzu qur'ani ya ce ladhi asra bi abdihi laylan min al haram ila al aqsa alladhi barakna hawlahu qur'ani ya tabbatar da isra'i sai ka ce ƙarya ne ko kuma sai ka ce wannan ba abu ne wanda za mu matsa wa kanmu kai ba a to yanzu idan ita mas'alar ka dube ta kare na ta to qur'anin kuma fa da ya zo da ita in ka ce ba wani abu ne wanda wani dan ya kafirce za a ce kaza ba da haka matsalar isra'i matsalar mi'raji wadda suratun najimi ta zo da ita da wasu surori na alkur'ani sun zo da bayani a kai matsala ce wadda yake babu makawa to menene bambancin isra'i da mi'raji isra'i ita ce wannan tafiya da allah ya ɗauki annabi daga makka zuwa birnin kudus mi'raji kuma shine daga nan birnin kudus aka ɗauke shi aka yi sama ta ɗaya da shi har zuwa sama ta bakwai har zuwa inda allah ya so a sama ta farko ya haɗu da annabi adam a sama ta biyu ya haɗu da isa da musa an isa da yahaya a sama ta uh, uku ko e, a sama ta uku ya haɗu da annabi yusuf a sama ta hudu ya haɗu da harun a, eh, idris afwan a sama ta biyar ya haɗu da harun a sama ta shida ya haɗu da musa a sama ta bakwai ya haɗu da baban shi annabi ibrahim yana tsaye yana jingina da baitul ma'amur wannan abin gaskiya ne gaskiya ne mun yi imani kamar yadda muka yi imani da allah da manzon shi babu shakka akan ya faru kuma hikima ce ta allah maɗaukakin sarki don kuma ya nuna maka girma da darajar sallah duk wasu shari'o'i an kawo wa annabi ne amma ita sallah an ɗauke shi ne an tafi da shi ya je ya karɓo ta to mun tattauna mun ji irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi musa ya rinka bashi shawara kai ka koma waɗannan salloli sun yawa in ba ku manta ba duk mun tattauna wannan to in ba ku manta ba har wayo muna kan wata gaba ne wadda malam yake cewa wannan hadisi yana nuna annabi yana da matukar tausayi da ainihin al'ummar shi sallallahu alaihi wa alihi sallama ku duba so nawa annabi musa ya koma da shi ya je a rage sallah salloli hamsin ya rinka koma ana zabtare biyar biyar biyar har sai da suka zama sallah biyar to so nawa za ka lissafa aka koma da shi kusan so tara kenan a na tara din da annabi musa ya ce mishi kai ya ce eh, al'umma ka ba za su iya sallan nan biyar ba koma me ya ce bai ce na gaji ba bai ce al'umma za su iya ba sai ce istahayaitu min rabbi ina jin kunya ubangiji na je an mutunta ni na je na je na je na je amma a cikin tausayin manzon Allah da yake wa al'umma shi a cikin haƙuri da juriya na manzon Allah da kyakkyawan hali manzon Allah zai iya koma amma sai ce istahayaitu min rabbi kai na ji tausayin ubangiji na musamman kuma da allah maɗaukakin sarki ya faɗi biyar ɗin ko sai silin ɗinsu sai ya ce ga sunan biyar ne amma kuma ladan hamsin ne kuma sai ya ƙara layu baddalul qawlu ladayya ba a sake sauya wata magana a gabana ishara akan an riga an rufe sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama to karanta wannan matsala wadda take nuna cewa manzon Allah a cikin halittun Allah kaf ya fi kowa tausayi mun ji cewa zuwan shi wannan duniyar ma tausayi ce allah maɗaukakin sarki ya tausaya wa al'umma domin kafin annabi ya zo malamai daga cikin malaman yahudu da nasara 'yan tsiraru waɗanda suka rage suka lalace sun matse al'umma su suke musu fatoyi da son zuciyarsu da nufin cewa waɗannan su ne dokokin allah shi yasa da allah ya zo ya siffanta annabi da cewa waya za'u anhum israhu wal aghlal allati kanat alaihim da annabi ya zo kamar ya samu mutane ne an kama hannayensu da kafafuwansu an ɗaure sannan an ja igiya an ɗaura wuyan wannan an haɗa da wannan mutane suna cikin kukumi hannu da ƙafa da wuya da annabi ya zo duk sai ya ciccire musu annabi ya samu an ɗora wa mutane abu mai nauyi da ba shi da amfani duk ya yaye musu na haka duk wata ibada da kaga ta rage ana yin ta a musulunci to na ɗaya dai ta tabbata daga allah ce ba ƙarya ba ce na biyu kuma wannan ibadar akwai wani amfani da take komawa ɗan adam da shi dole an kana da satellite ka je ka kunna ɗawafi ka gani mutane suna ɗawafi a tashar nan ta ƙur'ani da ake sa suna ta kewayawa sai ka ga rusheshen mutum wanda in a nan garinku ne in ya tafiya wadda dan a caba zai dauke shi a naira ashirin zai ta haki amma sai ka gan shi a jikin ka'aba yana kewaye ka'aba cikin sauri har yana bangaje wasu a daidai lokacin da yake dawafin sai ka ga allah ya wadatar da shi da lafiya sai ka ga da dama yana ce maka duk lokacin da ya dawafi dinnan sai ji jikin shi ya yi mishi daɗi ashe ba tafiyar banza ba ce kawai adif ila zalika sawun shi tafin kafar shi da yake taka ƙasa ɗin nan na ma ku je ku binciki likitoci ku ga waɗanne fa'idoji ke ga ɗan adam lokacin da ya cire takalmi a wani lokaci yana taka kafar shi a ƙasa ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wani sahabi ya ji labarin wani hadisi ya je wurin wani sahabi da ya ji labarin yana wurin shi ya je biya mai yana biya mai hadisin sai ya ce to tashi ka raka ne ya taso zai raka shi sai gan shi kafa shi ba takalmi sai ci ala ta malam ya naga ka fito haka sai ce annabi ya umarce mu ne wani lokacin mu rinka tafiya kafa ba takalmi daga wannan ne manyan masana irin su ibnul qayyim suka fara bincike dangane da lafiyar da dan adam yake samu a sawun shi wadda ke kaiwa zuwa ga jikin shi a lokacin da zai samu dan wani lokaci yar wata tafiya kaitacciya yana takawa haka babu takalmi to kaga duk abin da kaga ya rage a cikin shari'ar musulunci ko to mai amfani ne wannan yana daga cikin rahmaniya da Allah ya turo manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama saboda haka muke kiran dukkanin musulmi su cije kuma su jajirce a gan biyayyar wannan bawan Allah wanda yake shine zababben Allah duniya da lahira idan aka je ranar lahira a matakin farko Allah ba zai saurari kowa cikin annaba da manzanni ba sai shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to bayan da malam ya gama tattauna wannan mas'ala sai malam zai karkare sharhin wannan hadisi da wasu mas'aloli masu girma sai ya ce al-mas'alatu rabi'a fi ikhtilafi ahli al-ilmi fi qissati al-isra' malamai sun yi saɓani dangane da wasu matsaloli daga cikin matsalolin isra'i din nan malai ce ilam annahu mukhtalafu fil isra'i bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam faqila inna ma kana jami'u dhalika fil manam wal haqqu alladhi alaihi aktharu an-nas wa mu'dhamu as-salaf wa ammatul muta'akhirin min al-fuqaha'i wal muhaddithin wal mutakallimin annahu usriya bi jasadihi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kamata ka sani ya kai mai saurare malaman musulunci sun yi saɓani dangane da wannan isra'i da aka yi da manzon allah a bacci ne aka yi ko kuwa da gangar jikin shi ne aka ɗauke shi cancak daga maka aka kai shi birnin kudus daga birnin kudus aka kai shi sama ta ɗaya har sama ta bakwai shin a mafarki ne ko kuwa da jikin shi aka yi malam yake cewa a yayin da wasu suka ce ainihin duk wannan tafiye-tafiye an yi a mafarki ne amma sai aka samu gaskiyar da mafi yawancin malamai suke a kai da kuma baki ɗayan malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai da kuma baki ɗayan waɗanda suka biyo bayansu daga cikin malaman fiƙihu da malaman hadisi kai har ma da malaman tauhidi na ilmul kalam da ake cewa su kam gaba ɗaya suka ce gaskiya an ɗauki manzan allah ne cancak an yi Isra'il da shi والآثار الكثيرة التي أوردها المصنف في هذا الباب wa غيره من المحدثين وأهل السير في fi السنة واضحة في الدلالة على ذلك لمن طالعها ما لا يتي حديثي waɗanda imam muslim ya kawo a cikin wannan babi da muke karatu da kuma waɗanda wasu malaman hadisi suka kawo a cikin littattafansu ƙarara suna tabbatar da cewa gaskiya ido biyu aka ɗauki annabi daga makka aka kai shi har birnin kudus daga birnin kudus ido biyu aka ɗauke shi da ganga jikin shi aka kai shi har zuwa ainihin sama ta ɗaya har zuwa ta bakwai wannan magana ita ce daidai jama'a duk wata magana da ta saba wannan kuskure ce malam yake cewa wa an anha duk malamin da ya tsayaye nazari game da waɗannan dalilan ya tsayaye bincike a kansu wata ammalaha ta ta'ammulin ya tsaya kuma ya lura ya auna nassoshin domin idan mas'ala ta zama mas'ala ce ta ittifaki ko ijima'i so da dama malami ko bai zurfin bincike ba bai da matsala yanzu misali duk inda ka je ka ce sallar la'asar raka a hudu ce baka buƙatar sai ka tsawaita bincike game da nasoshi don da wahala a samu wanda zai jayayya to amma duk matsalar da ya zama in ka faɗe ta za a yi jayayya to kana bukatar ka tattara nasoshi ka yi nazarin su ka bincike su ka tsaya ka lura da menene suke hukuntawa sannan sai malam yake cewa wala yu'dalu an ha illa bi dalili ba abin da zai sa a kauce daga zahirin waɗannan maganganu cewa isra'i da mi'raji an yi da jikin manzon Allah ne aka ɗauke shi cancak sallallahu alaihi wa sallam ba abin da zai sa a kauce daga waɗannan maganganun sai in akwai wani dalili wanda yake na ƙarara ne wala tafi fi ha alaihi fa yuhtaja ila ta'wilin sannan babu wani dalili wanda zai sa kuma ka ce to yi ta'awili babu wani dalili domin dalilan sun zo karara kuma babu abin da zai kai ka kace to ayi ta'awilin su a a su a yadda suke an zo an ɗauki manzon Allah ne kai tsaye aka je aka yi wannan tafiyayya da shi kuma wani abu da na fara bayani a baya kai in aka ce maka waɗannan tafiyar da duk waɗannan abubuwan a mafarki ne to ba wai manzan Allah ba ko ni da kai ne muka yi mafarki irin wannan to ai dama mafarki na iya kai ka ko ina yau ba ka garin kana mafarki kana cin daɗi haka buɗe ido ga kana ta abin nan kuma sai ga ashe ƙarya ne ko an fahimta kuma ba wai annaba ba ba manzanni ba ba mu kanmu bayan Allah gama gari cikin gari ba muna yin ainihin mafarkin ka shiga aljanna ba saboda haka wannan daɗi ya wuce shiga aljannatu babu so nawa kake mafarkin an yi tashin kiyama da kai ga lahira ta kama gashi kayan kaza abdullahi dan umar mun karanto hadisan cikin bukhari a inda yake cewa ya je gaya wa yashi cewa ke na yi mafarki fa kawai sai naga an tasa ni gaba wai kiyama ta tashi an kama ni gashi za a kai ni wuta ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yace sai da aka kai ni kofar wata rijiya na leƙa ta cewa ita ce wutar jahannama na ga wasu mutane waɗanda na san su sun sanni ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai na farka ki je ki gaya manzon Allah wannan mafarkin da ta gaya manzon Allah wannan mafarkin me manzon Allah ya ce ya ce ni'mar rajulu abdullahi ibn umar lauka na yuqimul layl madalla da mutum irin abdullahi dan umar sai dai kai ina ma da yana sallar dare da yana sallar dare ne sai hafsa ta ce da yana sallolin dare sai ya dena shine sai allah ya so ya faɗakar da shi cewa ai sallar dare tana maganin azabar lahira shine abdullahi dan umar ya to yanzu dobe wannan mafarkin da abdullahi dan umar ya yi ya yi mafarki har ya gan shi an kai shi wuta to me kake tunani da a ce wannan mafarkin zai tabbata daga nan ya wuce kenan to amma kaga da yake yana farka sai gan shi a duniya wannan yake nuna maka me ashe duk abin da ka gani a mafarki kowaye kai yana iya zama gaskiya yana iya zama karya. to annabawa kuma duk abin da suka gani a mafarki gaskiya ne to amma in ana so a tabbatar wa da manzan Allah darajar da ta dace da shi to shine a tabbatar da abin da ya zo a hadisan nan cewa tafiyayya aka yi aka ɗauki manzan Allah aka kai shi tun daga shi ya bayyana irin dabbar ya bayyana mutanen da ya gani a hanya ya bayyana garuruka ya bayyana abubuwa kuma duk sun tabbata haka ne na fata an gane allah maɗaukakin sarki ya taimaka وقد جاء في رواية شريك في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء وقد نبه مسلم على ذلك بقوله فقدم وأخر وزاد ونقص تو ga wata mas'ala da yake muna tare da ɗaliban ilimi kuma ana karatuttuka ne na irin waɗannan littafai hakika ya kamata ka sani wannan hadisi na isra'i da mi'raji imam bukhari ya ruwaito shi amma ta hanyar sharik ibnu abdullahi annamari wannan riwaya ta sharik malamai suka ce tana da matsaloli kwarai da gaske don haka malamai da yawa sun rugurguza da yawa daga abin da ya zo cikin wannan riwaya misali shi kanshi imamu muslim ya ruwaito wannan riwayar amma za mu zo mu ji a nan gaba kaɗan inda za ka ji yana cewa sai dai kuma shariku da ya ruwaito wannan hadisin to amma ya rikita riwayar don wani wuri ya yi kwan gaba ya yi kwan baya wani wuri ya ƙara wani wuri ya rage muslim ya yi ishara zuwa ga matsalolin da ke cikin riwayar sharik kenan don haka sai ya ce famin zalika bari ku ji daga cikin kurakuran da ke cikin riwayoyin sharik ya ce wa zalika qabla an yuha ilaihi isra'i da mi'raji ya faru ne ga annabi kafin aiwa annabi wahayi to kai ka dubi wannan dimuwa kafin aiwa annabi wahayi amma kuma an farlanta sallah don haka wannan riwaya ko da ike tana nan cikin bukhari ko musulun amma malamai sun nuna cewa wahami ce kuskure ya faru a cikinta malam ya ce wa huwa galatun bila shak kuskure ce wannan babu shakka fa innal isra aqallu ma qila inna innahu kana ba'da mab'athihi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi 15 shahran saboda isra'i mafi karancin magana da malamai suka faɗi suka ce bayan an aiko da annabi da wata goma sha biyar aka isra'i wa harbi al-imam abu ishaq al-harbi ibrahim yace kana lailatu sab'in wa ishirin min shahr rabi'in akhir qabla al-hijra bi sana isra'i ya faru ne kafin shekara ɗaya da annabi ya hijira a daren 27 na watan rabi'in al'akhir na fata an gane waƙalar zuhri al'imamu zuhri ya ce kana zalika ba'da mab'athihi mab'athihi bi khamsi sini shi imamu zuhri ma cewa bayan an aiko annabi da shekara biyar ne aka yi isra'i wa qala ibnu ishaq malam ibnu ishaq ya ce usriya bihi sallallahu alaihi wa wa sallama wa fashal islamu bi makka wal qaba'il ai san da aka yi wa annabi isra'i da mi'raji musulunci ma di ya yaɗu a cikin garin makka har sauran ƙabilu ma addinin musulunci ya kai gare shi dan haka sai yake cewa wa ashba hadhihi al-aqwal qawl az-zuhri wa ibn ishaq idh lam yakhtalifu anna khadijata radiyallahu anha sallat ma'ahu sallallahu alayhi wa sallama ba'da fard as-salati alayhi wa la khilafa annaha tuwfiyat qabla al-hijra bi mudda shin khadija mata annabi ta taba yin sallah khadija mata annabi ta taba yin sallah an tabbatar da cewa eh da ita aka fara musulunci amma ko an farlanta sallah tana da rai an yi isra'i kenan tana da rai shine malam yake cewa malaman musulunci ba su rabu ba sun haɗu akan cewa gaba su khadija ta yi waɗannan salloli tare da annabi sallallahu alaihi bayan an farlanta kaga yana nuna kenan cewar isra'i an yi kafin musulunci ne to wannan kuskure ne tun daga khadija tana daga cikin waɗanda suka rasu da wuri a musulunci amma ita ma bayan isra'i din hatta yi sallah sannan allah ya ɗauki ranta malam ya ce babu saɓani ko tsakanin malamai cewa kafin a yi hijira khadija ta rasu khadija ba a yi hijira da ita ba kafin hijira ta rasu to kuma kaga ta yi sallah waɗannan salloli biyar da aka farlanta kaga dalili ne akan cewa an farlanta sallolin ne a musulunci kila bi salasa sinin wa kila bi khamsi wasu suka ce bayan an farlanta sallah da shekara uku wasu suka ce da shekara hudu sannan ne manzan Allah ya hijira sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama sa'annan sai malam ya ce wa minha anna ulama mujmi'una ala anna farda salati kana lailatal isra malaman musulunci sun hadu akan cewa an farlanta sallah ne a daren isra'i fa kaifa yakunu hadha qabla an yuha ilaihi to ta ya za a ce kuma an farlanta sallah a daren isra'i kuma a ce wannan ya faru ne kafin a yi mishi wahayi to kenan tun kafin a yi wa annabi wahayi aka yi isra'i da shi to kaga akwai tufka da warwara wato kafin ya zama annabi kenan ake mai wahayi ko kun fahimta kun ga akwai tufka da warwara don haka tabbas isra'i ya faru ne bayan annabi ya zama annabi sallallahu alaihi wa wa amma qawluhu fi riwayati sharikin har wayo akwai wani kuskure da ya faru a cikin riwayar sharik ya ce wa huwa na'im isra'i ya faru ne annabi yana bacci wafin riwayatul ukhra a wata riwaya ya ce baina ana indal baiti bainan na'imi wal yaqadhan ina zaune a inda ka'aba take tsakanin bacci da ido biyu wannan riwayar ma wasu sun doge da ita akan cewa wannan yana tabbatar da cewa isra'i ya faru a mafarki ne sai malam ya ce faqad yahtaju bihi man yaj'aluha ru'ya naumin ta iya yiwa wanda yake cewa isra'i an yi ne a cikin bacci na mafarki ya kafa hujja da wannan magana sai mala ya ce wala ta fihi babu hujja a ciki iz ya kunu zalika halata awwal wusul al malik ilaihi ta iya yiwa lokacin da mala'ikan ya iso gare shi ne kafin ya dauke shi kuma ya bayyana cewa in mala'ika ya iso ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana shiga wani yanayi wanda in ka ganshi sai ka dauka mai bacci ne kai aisha ma matar shi ta ce wani lokacin sai aji yana gurnani kamar gurnani na bijimin raƙumi sai aji yana munshari kamar munsharin mai bacci saboda mala'ika ya zo gare shi sai ce laisa fil hadisi ma ya dullu ala kaunihi na'iman fil qissati kulliha ce gaskiya a cikin hadisin isra'i babu abin da zai tabbatar maka da cewa annabi yana bacci aka isra'i kaza haqqaqa al-qadi iyad rahimahullah babban malami al-qadi mai littafin ashifa haka ya tabbata a cikin sharhin shi na sahihi muslim idan ba manta ba lokacin da zan fara karantar da wannan littafi na zo muku da sharhin nashi da kuma tarihin sharhin nashi cewa al-imam maziri ya fara sharhin sahihi muslim ya rasu ya sanya wa sharhin shi al-mu'lim bi sharhi sahihi muslim al-qadi ya zo ya kammala ya sanya mishi ikmalul mu'lim bi sharhi muslim sannan nawawi kuma ya ɗauki sharhin alƙadi iyal shi kuma ya rere ya gyara shi ya mai da shi alminhaji bi sharhi muslim ibn al-hajjaj zurriyatun ba'daha min ba'd wallahu samiun alim qala an-nawawi rahimahullah ba'da nakli kalam iyad hadha bayan da nawawi ya ɗauko wannan magana ta alƙadi iyal wadda ke tabbatar da cewa sam ba a cikin bacci aka yi isra'i da eh, annabi ba sai ce wa hadha alladhi qalahu fi riwayati sharikin wa anna ahlal ilmi ankaruha qad qalahu ghayruhu wannan maganar da alkali iyal ya faɗi game da riwayar sharik cewa kuma malamai sun yi musun irin waɗannan abubuwan da sharik ya ruwaito to gaskiya ba alkali iyal ne kaɗai ya faɗi ba an samu wasu malaman masu faɗi وقد ذكر البخاري رحمه الله رواية شريك هذه عن أنس في كتاب sahihihi wa'atabil صحيحه وأتى بالحديث مطولا yace ko da ike bukhari ma ya ruwaito wannan hadisi na sharik ya kawo shi a cikin kitabu tauhid ya kwararo shi da tsawon shi amma wannan baya nuna cewa riwayar ta kubuta daga kurakuran da malamai suke zarginta da shi ko kun fahimta jama'a qala al-hafiz abdul haqq al'imamu abdulhaq al-ishbili ɗaya daga cikin malaman ƙasar ishbiliya ita ce ƙasar spain kenan da za ka ce islamic spain ko makamantan haka rahimahullah fi kitabihi aljam' bayna ne a cikin littafin shi aljam'u bayna sahihaini ba'ada zikri hadhihi riwaya bayan da ya ambaci wannan riwaya sai ce hadal hadith bi hadha lafzi min riwayati sharik ibn abi namirin an anas wa qad zada fihi ziyadatan majhula yace kaji wannan hadisi dai da sharik ya ruwaito shi dan abdullahi dan abi namrin daga anas to gaskiya ya yi ƙare-ƙare wanda malamai ba su san da wannan ƙare-ƙare ba wa a tafihi bi alfazin ghair ma'arufa ya zo da wasu lafuzza da wasu maganganu a cikin hadisin wanda sam ba sanannu ba ne a wurin malaman hadisi don malaman hadisi suna da wasu irin abubuwa ne hadisan a haddace suke a wurin su kap. don haka duk ran da ka zo da wani abu ba za su karba ba duk wayan da za ka yi ba za su karba ba sun riga sun haddace abubuwan tun da wuri saboda haka kai daga baya ka zo da dilkane ka sai su ce ba haka abin yake ba sam ba haka yake ba duk ka gama abin da za gama sai su ce ba haka abin yake ba sun yi wannan hadda a lokacin da babu kwamfuta babu intanet kawai sun yi ne da karfin ilimi da kuma karfin taimako na allah maɗaukakin sarki sannan da biyayyar allah na fata an gani ko yanzu akwai mahaddata akwai mahaddatan ƙur'ani akwai mahaddatan hadisi akwai mahaddatan littattafai akwai mahaddatan ilimi Wata wattaqullaha wa yu'allimukumullah in kana son kayan Allah to ka bi Allah in ka ji tsoron Allah Allah zai baka abin da baka tsammani Allahu akbar wa qad rawa hadith isra jama'atun minal al-huffaz malam abdul haq ce hakika an samu tarin mahaddata ƙwararru wal a'immatul mashhurin da kuma ainihin limamai waɗanda suke shahararru sun ruwaito hadisin isra'i da mi'raji kabni shihabin kamar muhammad ibn shihab wa sabitin albunani da sabitin albunani wa qatada da qatada ya'ani an anas wato dukkansu yana nufin sun ruwaito daga anas falam ya ati ahadun minhum bima ata bihi sharik babu wanda ya zo da irin maganganun da sharik ya zo da su yanzu abin da ake so a nuna maka ko sharik hatta a cikin makarantarsu ya zo da abin da yake sauran almajiran makarantar ba su zo da shi ba wannan kuma na ɗaya daga cikin hanyoyin da malaman hadisi suke bi suke kuskurantar da mutum malamin ku ɗaya shine anas ne malamin ka kai sharik kata da anas ne malamin shi sauran ma malamin su shine anas sai kai ka zo da wasu maganganu waɗanda idan aka haɗa waɗannan mutum uku wuri ɗaya kai kuma ka zo da magana wadda yake tana warware abin da suka zo da shi a daidai lokacin da suke cewa an yi a ido biyu su uku sun ce malam ya ce an yi a ido biyu kai kuma kai kaɗai ka zo ka ce an yi a mafarki ko kun fahimta jama'a to wannan na daga cikin hanyoyin da malamai in suka zo sai su ce gaskiya ba za a karɓi maganar wannan ba domin a makarantar su ma ya saba misali yanzu riwayar hishamu daga aisha dukkan almajiran aisha suka ruwaito cewa aisha ta karantar da su cewa da aka waye gari rana ta yi kusufi annabi ya yi sallar kusufi raka'a biyu ruku'u hudu sai aka samu hisham daga urwa shi kuma ya ce raka'a biyu ruku'u takwas sai aka koma ɗaya makarantar jabir sai aka ga duk ɗaliban jabir sun ce raka'a biyu ruku'u hudu kuma aka bincika ita wannan sallar so ɗaya annabi ya taɓa yinta to ya za ka iya daidaita tsakanin ruku'u hudu da kuma ruku'u takwas ba zai yiwu ba da haka sai malamai suka ce to hisham ya saba wa 'yan makarantarsu kuma ya saba wa 'yan sauran makarantu don haka wannan riwaya ta sha ajiye ta sau da su malaman hadisi dama ba cewa suke fiƙa baya kuskure ba amintacce baya kuskure ba haka suke cewa ba a'a yakan yi sai dai kuskuren ba shine ɗabi'a shi ba idan ya zama kullum sai ya yi kuskure to tun farko ma ba za a ce mishi amintacce ba don haka jama'a kunji malam yake cewa wa sharikun shi kuwa sharik in aka dube shi aka dubi waɗannan mutane guda uku ibn shihab da sabitun albunani da katada in aka hada shi da su to sai a ce laisa bil hafiz inda halin hadith shi ba mahaddaci ba ne ni ne na tsaya ne maka wannan sharhin don kar ka fahimci kuskure saboda malaman hadisi in baka saba mu'amala da su ba wata rana za su baka mamaki yau za ka ji an tambayi mutum an tambayi imamu ahmad dan shi abdullahi sai ce baba me za ka ce game da wani sai ce wani amintacce ne gobe kuma dan ya ce baba e eh, wani da ka ce amintacce ne jiya me za ka ce in aka haɗa amincin shi da wani sai ka ji kuma sai abdullahi ya ce sai ka ji baban nashi wani lokacin ya ba hannu ma'ana yanzu wancan wane ne kuma ma'ana in ana magana wane to ba za a kawo wane ba amma ana magana shi kadai ne to za a iya cewa eh yanzu mutumin da aka yi jarabawa a ajinsu dukan 'yan ajin suka samu 5% 5 over 100 shi sai samu 9 over 100 shi kadai wannan menene shi a su a yanzu a wannan jarabawar ya yi kwazo to amma ka ɗauke shi ka auna shi a duniyar cin jarabawa kuma a cikin ɗari ka ci tara a duniyar cin jarabawa ba shi da bambanci da waɗancan duk sun faɗi amma an aka gwada shi da shi da sufa za a iya cewa da dama dama ya fi su tunda dukkansu sun ci biyar cikin ɗari shi kuma ya ci tara cikin ɗari saboda haka sharik ibnu abdullah ba amintacce ba ne a wurin malaman hadisi musamman in ana magana waɗannan kala sai malam abdulhaq ya ce wal ahadith allati taqaddamat qabla hadha hiya al mu'awwal alaiha hadisan da suka gabata waɗanda suke babu wannan rikici na sharik a ciki su ne madogara game da babin isra'i da miraji to don allah ina faɗin wannan magana saboda ɗaliban ilimi su ji ta kuma su fahimce ta in ka je ka ɗauki littafin sharhin aƙidatu tahawiyya maiwa za ka ƙara rikicewa domin nan da ya zo ya ɗauko maganganun nan na sharik ya tattauna wasu abubuwa wasu abubuwa ya basu a igiyar ruwa ko kuma wata ranka ce ka buɗe sahihul bukhari ka ga hadisin sharik ka deji ba ana cewa asalin hadisin isra'i bai inganta ba ne amma cikin waɗanda suka ruwaito hadisin isra'i mutum hudu daga anas to an samu ɗaya cikinsu ya yi kuskure to kuskuren guda ɗaya baya rusa sauran guda hudu din allah maɗaukakin sarki ya taimaka to nan sai kuma ya ce wa qala fil fatihi wa qad ikhtulifa fi waqti mi'raj fa qila kana qabla al mab'ath wa huwa shadhun illa an in humila Ala'annahu أنه وقع حينئذ في المنام وذهب الأكثر إلى أنه كان بعد المبحث ثم اختلفوا فقيل قبل الهجرة بسنة قاله ابن سعد معناه دي شي waɗannan tattauna maganganu shi mi'raji shi kuma yaushe aka yi shi mi'raji da isra'i duk dare ɗaya aka yi su duk lokaci guda aka lokacin da aka tabbatar da isra'i shine lokacin da aka tabbatar da cewa shine aka yi isra'i allah maɗaukakin sarki ya taimaka na mi'raji ko na'am to bayan dai duk da malam ya gama tattauna waɗannan maganganu ƙarshe sai yake cewa qala al afallahu anhu alladhi yamilu ilayhi al-qalb huwa al bi annahu kana qabla al-hijra bi sana yaushe aka yi isra'i da miraji din magana mafi inganci wasu sun ce kafin hijira da shekara uku wasu sun ce kafin hijira da shekara biyar malam ya ce maganar da ta fi natsuwa a zuci saboda karfin dalilai ita ce an yi isra'i ne kafin shekara ɗaya kama kala bihil al-aktharuna kama yadda mafi yawancin malamai haka suka faɗi wallahu ta'ala a'lamu bi sawab wa ilayhi al wal ma'ab wa huwa wa alayhi tukla ya karkare wannan sharhi sai ɗauko wata matsala wadda ta faru a daidai wannan wurin a cikin sahihi muslim ya ce tambihun yujadu fi hamishi ba'adin nusakh ma nasu a wasu bugu na sahihi muslim a wasu bugu na sahihi muslim ana samun ƙala sheikh abu ahmad haddasa na abul abbas almasa jirsi حدثنا شيبان بن فروخة حدثنا حماد بن سلمة بهذا الحديث انتهى وانين دوانين أكا سامو نسكا سوچكين cikin كاوم غني مالا نعم وانا نسكا wannan دي دا وانا شيكينا kunga wannan nuskan jama'a gata nuska ce musawara ta darul an samu a hamish din kamar yadda ya faɗi gashi a hamishi wato a gefe ga sahihi muslim din nan a gefe sai aka ga wata ƙarin wani isnadi dangane da wannan hadisin da muka gama sharhi a kan shi za mu zo mu tattauna sai wane ne kuma mai wace nuska ce ita ma kuma shi ma za ka ga an samu ainihin shi ba a hamishi din ba ne ma an saka a cikin sulbil kitab din ne shi wannan a cikin littafin ne kaga da aka gama kawo hadisin gashi gaba daya sai aka kawo wannan kalmar gata kala sheikh abu ahmad haddathana abul abbas almasa jirsi gashi an fahimta jama'a to wannan abin da ya faru gashi bismillah wato ya dan rikita ɗaliban ilimi shi yasa malam mai sharhi a nan sai ya ɗauko magana yake tattaunawa da farko dai tukuna ya kawo tarihin waɗannan malaman da aka kawo bayan da ya gama kawo tarihinsu gaba ɗaya sai ce inna ma ata aljuludi bi hadha huna almajirin imamu muslim da ya ruwaito wannan littafin daga muslim shi ya kawo wannan maganar ba muslim ne ya kawo ta ba almajirin imamu muslim shi yasa kuka ga a wancan bugu da aka kawo na muslim sai muka ga ba a cikin muslim din bane a gefe ne a wannan bugun kuma da aka kawo duk da a cikin musulun ne amma sai aka sa a cikin kausi mai kwana a ka'ida ta imla'i idan ka ga abu a cikin littafi a kausi wanda yake mai doro to yana nufin a cikin littafin yake sai dai wata riwaya ce amma an ga gan shi a kausi wanda yake an yi shi haka sai aka yi mishi kwana to yana nuna wannan wata ziyada ce daga waje don haka mai wannan nuskar ina sanya duba zai ga an yi wani kausi mai kwana haka duba ka gani to saboda haka yake tabbatar maka ba musulun ba ne yasa to wane ne yasa sai malam yake cewa almajirin musulun wanda ya ruwaito musulun daga malamin shi musulun ya ruwaito sahihi musulun daga malamin shi imam muslim shine ya zo da wannan kalma a nan li'annahu qad ala lahu hadha hadith na na? shi din ne dai nake magana ina sharhi me yasa aka kawo me wa ya kawo tukuna ba musulun ba ne wa ya kawo shine aljuludi almajirin musulun me yasa ya kawo bayan da ya ruwaito hadisin daga malamin shi imamu muslim sai kuma ya samu wannan hadisi ta wata hanya ba ta muslim ba wadda ta fi gajarta Ka ji dalilin da ya sa ya kawo ta wato ya samo hadisin misali a ce mutum bakwai tsakanin muslim da annabi ko sai kuma ya sake samo wannan hadisin ta wata hanya wadda yake tsakanin shi da annabi mutum uku ne kaga mutum uku ya fi gajarta fiye da mutum bakwai to malaman hadisi kuma suna son uluwi a isnadi shu'uba yana kwance zai rasu bai da lafiya aka ce mishi Allah ma za shtahi. sai ce baitun khali wa isnadun ali ba abin da nake so sai zama ɗakin nan ba kowa kuma har yanzu zan mutu amma ina sha'awar gajeren isnadi saboda duk lokacin da labari ya yi tsawo tsakanin kai da mai ba da shi to tangarɗa kan faru so da dama don Allah ina ka ji maganan nan sai ka ce wallahi na ji a bakin wane ne shi ya faɗa da kai sai a ce eh to haka amma da Allah ina ka ji ah, na zauna shanti ne a can wani ya ce wallahi tallahi ya je shi ya je an je ɗori ya je ana labari a mutanen unguwa mutanen unguwa ya je a gidan biki da to kaga labari ya fara tsawo saboda haka almajirin imamu muslim bayan malamin shi ya karantar da shi wannan littafin sai kuma ya ji wannan hadisi ta wata hanya gajeruwa to wai don ya amfanar da mu 'yan baya game da wannan gajeruwa hanya shine sai ya rubuta ta Allah ya sa kun fahimci hikimar da ta sayi haka shine yake cewa alalahu hazal hadisi bi rajuli ya samu ragi na mutum ɗaya tsakanin shida wanda ya ainihin wato ruwaito wannan hadisin sai ce li'annahu rawahu awwalan an ibrahim ibn muhammad ibn sufyan domin bari ku je da ya ruwaito hadisin asali ya ruwaito shi ne ta hanyar ibrahim dan muhammad dan sufyan an muslim daga muslim an shaiban ibn farrukh daga shaiban dan farrukh thumma rawahu an masa jirsi an shaiban sannan sai gashi ya ruwaito shi kai tsaye daga masa jirsi daga shaiban yanzu an datse wannan ainihin ibrahim dan muhammad dan sufyan an kuma ainihin kawo mishi mutum guda madadin imamu muslim Naka sai zama idan tsakanin shi da annabi mutum bakwai ne to yanzu nan tsakanin shi da annabi ya samu mutum shida to don haka sai ya kawo wannan hanya Ina fatan kun fahimci wannan fa'idar jama'a allah madaukakin sarki ya taimaka ga ta nan imamun nawawudi ya yi bayani a kanta za mu ci gaba da karatun babi insha allah imam muslim ya ce haddasa ni abdullahi ibn hashim al-abdi حدثنا بهز بن أسد حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت har wa yau annabi yana bayanin yadda aka zo tafiya da shi a cikin wannan riwayar ma sai ta fito ƙarara sai ta ƙara tabbata mana cewa ba mafarki ba ne kun ga a cikin wannan riwayar gashi thabitun dunani yake cewa daga anas dan malik anas dan malik ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce utitu an zo mini ne wato mala'ika ya zo zai ɗauke ni fantala bi sai waɗannan mala'iku suka tafi da ni ila zamzama zuwa rijiyar zamzam fashuriha an sadri sai suka tsaga kirji kirjina sun gusila bima'i zamzam sai aka wanke kirjin nawa da ruwan zamzam thumma unziltu sa'annan sai aka aje ni a ƙasa yanzu wannan yana tabbatar da sanda za a yi tafiyan ne sai da aka yi mishi wannan yanzu kun ga wannan yana ƙara tabbatar mana da cewa ba a mafarki ba ne don za ka zo ka ji a cikin riwaya ta gaba da za mu karanta anas zai ce daga baya har yana ganin alamar ɗinkin inda aka ɗinke kirjin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam jama'a kun fahimci wannan da kyau ko tare da cewa tsaga kirjin annabi ya faru sau biyu ne yanzu wannan shine na biyu din kaji zaka ji na farko din yana dan yaro ne an kai shi wurin eh, halimatu sa'adiyya sun tafi suna wasa da yara sai mala'iku suka zo suka kwantar da shi suka tsaga kirjin shi yara suka gudo suka gaya wa halima dan yara nan ba kurai fa yana can an kashe shi Ina fata an gane ga hadisin shine za mu karanta imam muslim zai kawo maka haka ne don ya kawo maka tarihin yadda rayuwa annabi ta kasance game da tsaga kirji din tsaga kirjin annabi ya faru sau biyu ne a tarihi an yana karami an kuma yana babba yana karami an yi ne an cire wata tsoka da ke cikin zuciya shi zaka ji fassarar cire wannan tsoka yana babba kuma an wanke zuciyar ne da ruwan zamzam sai kuma aka kawo hikima da ilimi sai aka zuba a ciki ko kun fahimta jama'a gashe ce haddasana shaibanu ibn farruha na hammadu bin salama haddathana thabit al-bunani an anas Malikin, an anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama atahu jibril sallallahu alaihi wa sallam anas ya ce lallai mala'ika jibril tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya zo wurin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa huwa yal'abu ma'al ghilman a lokacin annabi yana wasa tare da yara don haka kun ji jama'a ha annabi ya yi wasa na ƙuruciya ha saboda imani kaka tare yaran ka ce ba za su yi wasa a cikin gida ba ba su yi wasa hasali ma har kai supporting ɗinsu da kayan wasa wanda duk ba zai lalata tarbiyyar su siyo musu yar bebi su yi wasa da ita siyo musu keken doki su yi wasa da shi siyo musu duk su yi wasa da shi an kawo aisha gidan annabi tana da keken tana da tana da doki doki ma mai fuffuke tana da yar bebi har guda biyu tana jera su tana wasa sannan ba za ka hana 'ya'yan anguwa shigowa gidanka ba annabi bai hana 'ya'yan anguwa shigowa wurin matar shi ba don ya san me ya aura ka auro 'yan shekara tara ta zo da kayan wasa to kaga kwa yaro bahaushe ya ce da karan wani kake ganin da karanka kake ganin karan wani in annabi ya shigo ya samu kawayenta sun taru za su ji tsoro sai ce a zaman kushi shi sai haƙura sai koma so da haka ka bar 'ya'yanka su yi wasa ka bar 'ya'yan anguwa su shigo wurin 'ya'yanka babu laifi akan wannan an fahimta jama'a annabi yana wasa sallallahu alaihi wasallama yana yaro sannan ka duba jikokin shi suna wasa hassan da hussein allah ya kara musu yarda ran nan mala'ika jibril ya alkawari da annabi zai zo gidan shi annabi ya zauna cikin gida ya ta jira mala'ika bai zo wurin shi ba sai ka gari annabi ya fito sai suka haɗu a titi ka yi alkawari jiya za ka zo wuri na jibril ba ka zo ba ya ce na zo amma sai muka kasa shiga gidan me yasa ya ce kaga gidanka akwai hoton mutane amma makala ka ciccire su ko kuma ka daddatse ka sannan cikin gidanka akwai dan kwaikwayo ya ce to hotuna dai ga su kam zan canza amma babu kare gidana ban san me ka kare gidana ba ce shiga ka yana shiga sai aka samu can a karkashin gidan su Hassan da Husaini wani dan kwaikwayo da suke wasa da shi ya shige ciki Hassan da Husaini wa fi su tsarki cikin jikokin duniya amma suna wasa da dan kwaikwayo wato mutane sun kasa gane ban san dalili ko dan da yawanci ba a karanci tarbiyyar yara da ilimin education bane wato tarbiyya wasa yana da muhimmanci game da yara ina gaya muku da haka ne turawa da 'yan boko suka kwace 'ya'yanku saboda ku za ku zo ku kage yara ne kawai ai ta karatu amma yaro wasa in bai fi karatun ba to su yi daidai amma ku dubi mu yanzu ba su da lokacin wasa ku duba da kyau ku gani mu ba su da lokacin wasa gari ya waye tun karfe bakwai an shirya shi ya je makaranta ba zai dawo ba sai karfe uku da rabi ya dawo a galabaice an ce to islamiyya ya tashi ya tafi islamiyya ya dawo islamiyya an je sallar magariba yana dawowa ya shiga yin assignment daga nan ya yi bacci kashi gari ya sake tafiya makaranta rana asabar kuma sai a ce makaranta hadda to yaushe wasa amma kun ga komu da muka girma a geto mu ciyaci kaji da daura da tudun wada ayin dare muna tafiya a lambaku muna tafiya wasa shi yasa kake jin hausa a bakinmu da al'adun hausawa mun iya amma yanzu da yaron da kace ce mishi alan baku bai san alan baku ba in ka ce ojiyo jiyo sai maka duru duru bai san takwa ba bai san keken doki ba duk ba su san waɗannan ba ka duba yanzu yaran mu ko tashe ba su iya ba tashe in aka zo tashe sai ka ga ba kan gado saboda ba su san al'adun hausa ba ba su ma iya hausa ba saboda ba su da lokaci ana ganin wai dura musu karatu da yawa shine tarbiya ba shi bane wallahi ka basu suka dan yi karatu sai ka ce to a zo a yi wasa kana ga annabi sallallahu alaihi wa da kanshi al-imamul hakim ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa yana yi wa su hasan da husaini kutun dokin ya kwanta irin kwanciyar doki haka hassan ya hau bayan shi annabi yana tafiya yana gwalo ido haka in yaro ya ga jajawar dinnan sai yana dariya annabi yana jin daɗi yau ba shi ya sa ran nan annabi ya zo da shi masallaci ba ana cikin sallah yaro ya ga a sai ga annabi ya yi sujuda to sai ga a to ai dama wannan an saba ganin ana wasa sai ya hau sai hau bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce muka ji shiru wannan sujuda ba a da gobe lafiya sai shi sahabin da ke ruwaitowa ya ce sai na dan daga haka sai na yau kam sai yadda Allah ya to me ya faru sai da yaron nan ya gama abin da yake a gadon bayan annabi a sallafa. sannan annabi ya dago da haka idan da sallah annabi ya fahimci akwai yanayi ya canza a yi bayani sai ce jama'a ba abin da ya faru a sallah jikana ne ya hau bayana shine na bashi ya gama abin da yake kaga sallah amma kaga wasan yaro ya dan jata to so ku bar yara su yi wasa amma kaga ya dauko mugun abu to sai ka ce a'a ban da wannan zai dan yi wasa zai dan yi waƙoƙi zai dan yi tsalle-tsalle haka ku malamai na islamiyya ya kamata makarantun islamiyya ma da hadda a yi introducing din wasa a ciki karfe hudu zuwa karfe shida ya isa a ce a dan fito da minti arba'in a ɗan kawo ɗan abubuwan wasa yara su ɗan rinka yin wasa da sallah ya kamata mu samu wani park da zamu inda yaran mu za su rinka wasa suna shakatawa jama'a kar ku mai da mutane su zama mala'ikun karfi da yaji <laughs> na fata mala'iku shine yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftiruna tasbihi suke dare da rana kuma kai malami kai ka hakura da duniya annabi yana kwance ranar sallah yarinya ta zo tana kada dindifa sai ya kyale ta sallallahu alaihi wa alihi sallama to me ya faru abubakar ya shigo sai ce a muryar shaidan kuma a gidan manzan allah sai manzan allah ya ce a kyale ta zo nan kai mai ta harkar mu ta malamai da imani ko batta yau ita ce sallan mu a dan sarara a dan sarara suka zo suka yi zaman su umar na shigo to shi umar tun da ba a wargi kusa da shi sai ta gudu bai yi magana komai ba kawai suna haɗa ido sai ta gudu bai ce komai ba abin da wannan yake nuna maka me ranar sallah ana sararawa sai a ɗan ɗibi yara sai a kai su park su shakata ya kamata duk ya zama muna da wannan amma yaranmu ba su da ba sa samun abubuwa na tabi'a abubuwa na nature yana da alaka dangane da tarbiyyarsu jama'a yana da alaka dangane da fahimtar rayuwa ba ya zama kawai daga makaranta zuwa makaranta daga makaranta zuwa makaranta an samu ina jin lokacin eh, naif ne ko eh, nasif nasif wani vice chancellor da aka yi a jami'ar islamiyya a madina ya zo ya ga ɗaliban jami'ar islamiyya a madina an mai da su <laughs> kamar <laughs> mala'iku za a ce kenan daga aji sai hostel daga hostel ga mota tana jiran ka za a kai ka masallacin annabi in ba haka bai sallah a gaban hostel ɗinku ga masallaci sai ce ina wurin wasa aka ce babu ina wurin kaza aka ce babu ina ce ai ba zai yiwu ba Ya ce shi yasa kuke samun matsala da su akwai abokinmu yanzu dokta ne a garin nan jami'ar islamiyya yi ya ce akwai lokacin da wallahi duk bala'i sai da ya jawo a jami'a dan a dawo da shi gida aka yi ya ƙi karatu ya faɗi jarabawa aka kira shi kwamiti kwamitin lafiya yace ce lafiyar shi kalau to me yasa ka faɗi jarabawa ya ce shi baya so ne kawai ya tashi aka ce ku rabu da shi ku sa mishi ya ci <laughs> ina fata an gane da wannan vice chancellor ya zo sai aka kawo wurin wasa yanzu kana jami'ar islamiyya hakke za ka iya siya ka ruga a gujen ka ga dama ma tafi da keken ka masallacin annabi za ka samu nishadi za ka samu abubuwa sai ɗalibai su sai kai ya bude amma ka je ka tara matasa 'yan shekara 18-25 ka ce daga karatu sai zikiri sai masallacin annabi sai hostel sai kwanciya sai cin abinci wallahi wani za su yi taɓaro tsiya so ina ba da shawara malamai ku ku gane wannan akwai hikima da daddare ka bar yaranka su dan shigo tsakar gida da rana ne za su yi wasa yaran anguwa za su wurin su za su dan fita dole ne sai ka yi haƙuri amma in aka ga abu zai zama mun karto sai a yi ƙoƙarin daƙile shi amma sai a dan buɗe musu wata hanya amma wasa yana da matuƙar muhimmanci a babin tarbiyya kar a bashi abin nan ina fata an gane akwai abubuwan da dole za ka yi tanazuli eh, in ka tafi madina za ka yi mamaki za ka ga 'yan yara ana tara su suna haddar qur'ani da hadisai a cikin masallacin annabi nan mutum goma nan mutum sha biyar waɗannan yaran za su baka mamaki in ya miƙe za ka ji ya ce ahfazu kitaballahi kamilan walillah alhamd za ka ji ya ce na haddace littafin allah tif kuma wa ahfazu min almutuni 16 na haddace littattafai goma sha shida an jima kuma sai ka je na ye na ci ya zama gola an jima ya kama sai tafi kwallo malaman an gama sai ce to a ai wasa kuma ko malamai ku zauna ku yi ta zikiri su ko yara fa a rinka ana dan hadawa ina fata an gane asaf da ka ganshi mai saba'una haditha nan wani lokacin ka ganshi cikin yara sai kai mamaki sai je shiga cikin su kawai sai su yi ta wasa a yi ta tuntsira gudi gudi ana tawa abu huraira ya zo haka yana nan a cikin littafin ainihin al-khatib abin nan ah, me yake da suna taqayyidul ilmi ne ko wane ne ma'ana da yana nan a cikin littafin usulul hadith abu huraira da kanshi an naɗa shi gwamna da daddare ya fita wurin yara ana wasa har ana cewa yi eh, an taɓa kan gwamna an taɓa kan gwamna so rayuwar nan jama'a ba zama ake a kage kawai an kalle ka kamar mala'ikan mutuwa a kau da kai ba a dan dinga ganin rahama a dan dinga ganin wasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana wasa da jikokin shi yana daukan su yana cafe su yana musu wasa har wani ba kauye ce masha Allah innakum la taf'aluna hakaza hakuku ne wa ƴaƴan mu yace wa indi asharatun min hadha ina da goma irin waɗannan ma qabbaltu wahidan minhu ban taba ɗaukan ɗaya daga ba ruwa na da su hararar su nake manzo Allah yace man la yarham la wanda duk bai tausayin wani ba a jin tausayin shi ka rinka wasa da yaranka ka rinka musu annashuwa da annashadi da ɗan shirya musu liyafa da ɗan yin abubuwa haka jama'a in ba haka ba waɗannan abubuwan da kai kake gani ba a bakin komai ba maƙiyanmu da su suke suke kame 'ya'yanmu me yasa yanzu in mun kafa makarantu ba yara ba sa sha'awar makarantunmu karatu kawai za a ce musu amma yaro dole sai ane ana kawo mishi abubuwa na tsalle-tsalle abubuwa na wasa abubuwa na kaza ina fata an gane ka saka yaro a makaranta ka gani gari ya waye a samu malamin mai fasaha ne sai an gama shiga aji sai ya fito sai zo ya irin tuntsara gudi-gudi din nan ya tuntsara sai ga wani yaro yana tsalle haka yana jin daɗi a ah, kai makarantar na akwai aikin yi kenan yana murna saboda akwai sha'ani a makarantar ba karatu ne kawai ba to amma kawai ka zauna kana cewa alhadisul awwal su ma suna alhadisul awwal hadisi na da na mu'minin shikenan kwana biyu duk sai su gudu ka bincika ka ga yaran islamiyya nawa aka yaye duk guduwa suke duk wanda ya sai gaji sai gudu saboda babu entertainment a ciki babu dan wasa babu dan tsalle-tsalle so a yi introducing waɗannan abubuwan they are not against islam Allah madaukakin sarki ya taimaka gashi nan annabi yana wasa tare da yara sai mala'ika jibril ya zo fa akhadahu sai ya kama shi fa a sai ya kwantar da shi fa shaqqa an qalbihi sai ya tsaga zuciyar shi yanzu banda kirjin ya tsaga kirjin ko da ya fito da zuciyar ita ma zuciyar sai ya tsaga ta fastakhraja alqalba ya fito da ainihin zuciyar Fastakraja minhu alaqa daga cikin zuciyar kuma ya fito da wani nama haka faƙala sai ya ce haza hazzu shaitani minka wannan shi ne rabon shaidan a jikinka iya rabon shaidan kenan gashi an cire sai malamai suka ce wannan aikin da mala'ika jibril ya yi wa annabi idan shi biyu ne don haka ya ce minka shi ne zahiri to a da sai a ce a ya za a aiwa mutum operation ido biyu amma a yanzu zamani ya tabbatar da haka an wa mutum operation yana gani har likita ya ce miko min almakashin can ya miko zamani ne ilimi ne ku je ku karanta medicine da sauransu ai karatu jama Allah maɗaukakin sarki tewa wannan shine raban shedan a jikinka Sun ghasalahu fi tastin min zahabin sannan sai mala'ika jibril ya ɗauko wata tasa tasa dai kun san tasa kamar kwano ne irin na mutanen da tasa haka ta zinari sai ya ɗauko ta tana cike da bima'i zamzam tana cike da ruwan zamzam sai ya ainihin wanke wannan zuciya ta annabi sallallahu alaihi wasallama sun malamahu sannan sai mai da ita kamar ka ce ya ɗinke ta la'amahu sannan sai ya ɗinke ta sun ma'a'adahu fi makanihi sai mai da zuciyar ya dasa ta inda take waja algilmanu yas'auna ila ummihi ya'ani zi'irahu sai yara da ke wasa tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a guje suka je suka samu uwar annabi to wa ake nufi da uwar annabi sai aka ce ya'ani zi'rahu wato mai shayar da shi halimatu sa'adiyya faqalu sai suka ce inna muhammadan qad qutila inna to an kashe muhammadu fa kun sanya <laughs> yara su abin da suka gani kai kaga an yanka mutum mara an yanka kirjin shi ai lalle yayi daidai kace ce an kashe shi kawai muhammadu dai an kashe shi kuma ka ji labarin yara madadin su ce muhammadu fa mun ga wasu mutane sun kama shi je kiki gani kawai sai suka ce inna muhammadan kad kutila tabbas an kashe muhammadu fastaqbaluhu sai suka tafi wurin shi da ita halimatu sa'adiyya da su yaran suka fuskanci annabi wa huwa muntaqa'ul launi launin shi ya canza kamar ka ce duk ga jikin shi ta tashi haka jikin shi dai yana nuna wani abu ya faru da shi kala anasun anas ya ce. qad kuntu ara athara zalikal mikhyat kai ina ganin alamar wannan allurar da aka yi wa annabi ɗinkin wannan wurin ma fi sadrihi a kirjin shi tun ɗinkin da aka yi mishi na wannan ɗin ma ana sai ce yana gani to imam muslim malamai suka ce ya kawo wannan ne don ya ƙara tabbatar da magana tsaga kirjin na annabi ya faru tun yana yaro kuma ya faru da girman shi don kakka rikice hadisan guda biyu ne mabambanta ne allah madaukakin sarki ya taimaka to waɗannan hadisai ne jama'a nake muku ishara a kai shi nan malam yake cewa ainihin masailu ta ta'allaku bi hadhal hadith sai ku duba a cikin wannan sharhi da ke hannunku mas'alolin da ke da alaka da wannan hadisi jama'a kun dai ji hadisin yadda yake ko sai ce almas'alatul ula mas'alar farko hadisu, anasin hadha min afradil musannif rahimahullah wannan hadisin na anas muslim ne kadai ya ruwaito shi bukhari bai fitar da shi ba ina fata an gane almas'alatu thaniya fi takhrijihi sa'an nan sai kuma waɗanne malamai ne banda muslim suka fitar da shi mun dai ji cewa bukhari bai fitar da shi ba to daga cikin malaman akwai al'imamu ahmad akwai al'imamu abdu dan humaid dukkan waɗannan malamai a cikin littattafansu masu suna musnad hakanan al'imamu abu ya'ala da abu awana dukkansu su ma a cikin littattafansu masu suna musnad hakanan al'imamu abu Nu'amin a cikin littafin shi al-mustakhraj ala sahihi muslim shi ma ya fitar da ainihin wannan hadisi hakanan kuma a cikin littafin dala'ilin nubuwa haka al'imamu Ibnu hibban a cikin littafin shi as-sahih al-imamu al ma ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna dala'ilin nubuwa hakanan al'imam al-bagawi a cikin littafin shi sharhu sunna dukkanin waɗannan malamai sun ruwaito wannan hadisi almas'alatu Salisa mas'ala ta uku fi fawa'idihi waɗannan hadisai da muka karanta na anas da suke magana tsaga kirji annabi na ƙarami tsaga kirji annabi ya girma me suke karantarwa ne malam ya ce ha bayanu inayatillahi azza ko subhanahu wa ta'ala bi nabihi sallallahu alaihi wa sallama haithu akhraja minhu hadha shaitani hatta ta sallata alaihi wannan hadisi yana nuna mana yadda Allah yake tsare annabi a inda muka ji Allah ya cire rabon shaiɗan na jikin shi yadda shaiɗan ba zai samu damar iko a kan shi ba qala al-qurtubi rahimahullah al-imam Allah ya ji kan shi duk sanda kake karatu dangane da tafsirin kaji an ce qurtubi to abu abdullahi a cikin tafsirin jami'a duk sanda kake karatun hadisi in kaji an ce qurtubi galibi ana nufin abul abbas malamin imamul qurtubi din wancan garin su daya kuma shi mai sharhin muslim to malamin mai tafsiri ne to nan ana maganan malamin ne shine qurtubi din gashi nan a cikin littafin shi mai suna al-mufhim lima ashkala min talhisi sahihi muslim ya yi summarizing sahihi muslim ne sai aka ce malam littafin yana da wuyar karatu a ah, ah, galibi malamai suna ba da average ne suna ba da samari ne ko suna ba da talhisi ne na littafi don yi saukin karatu shi kuma da ya sassauta littafin sai littafin ya kara rikicewa shine sai ce to bari muku sharhin shi shine sai mai sharhi sai sanya mashi al-mufhim lima ashkala min talhisi sahihi muslim qurtubi malamin imam al-qurtubi mai tafsiri Allah ya gafarta musu Ya ce ma dalla alaihi al-hadith min ash-shaqqi abinda wannan hadisi yake nunawa na tsaga kirjin manzon Allah wal ikhraj da kuma fito da zuciyar shi fa huwa mahmulun ala zahirihi wa haqiqatihi wannan hadisi ya kamata a dauke shi a zahirin shi da haƙiƙan shi cewa an kwantar da annabi an tsaga kirjin shi an tsaga zuciyar shi an fito da ita iz la ihalata fi matnihi aqlan domin dai abin da hadisin ya zo da shi a hankalce hankali ba zai gaza ɗauka ba to musamman a zamani yanzu yanzu kan a zamanin yanzu ana iya cire zuciyar wani ma a dasa ta wani dan adam ya wuce wannan ma yanzu dan adam ya kai cloning yake yi kai din ma zai iya buga irin ka dubu kai din irin ka sai a buga dubu kamar bulo to <laughs> wani karatun jama'a tuni an wuce shi mutanen da ne suke musu amma yanzu ko jahili ya yadda yanzu wannan karatun da muke in aka cewa wani ana jin shi kai tsaye a america in zamanin da ne sai ce tsafi ne amma yanzu fa jahili ma ya san gaskiya ne kawai shikenan ka gani saboda haka Allah yake cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq a dai tafiya a hankali duk abin da ka ce karya ne sai allah ya tabbatar maka na gaya muku a ƙaramar hukumar hong a jihar adamawa mata pasto ta haifi ɗa da la'ilaha illallah a gadon bayan shi <laughs> kai jama yakin maimai kenan matar pasto ta haifi ɗa a gadon bayan shi da la'ilaha illallah aka yi ta ɓoyewa amma ina ba yadda aka iya saboda haka duk sanda za ka ƙi abu ka ƙi shi da ilimi ka ƙi shi da taka tsantsan saboda ta yi wa zama daidai ne wasu da suka gabata ne a da cikin malaman da suke ganin wannan abin ya saba wa ilimi da hankali a ce ɗan adam a tsaga kirjin shi a ciro zuciyar shi a cire wani nama ciki a mayar ya mutu wannan ya gama to amma a zamanin yanzu fa kai da kanka zaka biya kuɗi a je a tsaga kirjin mahaifinka ko tsirjin mahaifiyarka a yi aikin kuma ya fito lafiya kalau an fahimta jama'a malam yake cewa wala yustab'adu min haythu inna shaqqa sadri wa ikhraj qalbi mujibin lil maut na'am ba a nesanta cewa tsaga kirjin mutum da fito da zuciyar shi zai iya kai mutum ya mutu amma kuma ba lallai ne ya mutu ba fa inna zalika amrun adi domin in aka yi wa ɗan adam haka ya mutu to a al'adance sai a ce eh wannan kam ai an yi abin da zai iya mutuwa wa kanat jillu ahwalin nabi sallallahu alaihi wa sallam khariqatan lil ada to in ka ga haka a wancan zamanin fa na ake magana ya ce amma yana so kuma ka gane cewa dama fa mafi yawancin halayen annabi sun saba wa al'ada sun saba wa dabi'a sun saba wa yadda aka sani amma fa kamar yadda nake cewa wannan fa duk ana maganar da ne a yanzu kam ina jin ba mala'ika jibrilu ba ko wani kafirin likita aka ce yayi haka ba za ka yi musu ba don yanzu kuma ba mu'ujiza ba ce kawai ilimi ne da iyawa kowa ma zai iya yin haka da haka sai ka samu wani bakin arne sai wa liman haka ko kuwa ka gani saboda haka jama'a duk abubuwan nan da ake kawowa a cikin alkur'ani a ce kaza a cikin sunna a ce kaza ka yi musu ka bi a hankali yau da gobe ba wasa ba ce yanzu ku duba after 1400 years ago wannan abin da da malamai ne suke musu don ina son ka je ka karanta sharhin waɗannan hadisai na tsaga kirjin annabi a cikin littafin silsila silsilatul hadisa sahiha ta malam nasiruddin al-albani kaga irin gwagwarmai da aka rinka da wasu malamai kawai sai ya dubi hadisin ya ce to hadisi kam a ilmance ya tabbata amma kuma wannan shirme ne sai ce yaushe za a tsaga kirjin dan adam a ciro zuciyar shi kuma a mayar kuma a ce wai ya tashi tafiya hada ai ba zai yiwu ba to da tun ilimi ne ma yake haka yanzu wanzamai wanzami yanzu da sai an kafe ka ake maka kaciya karti sun rike ka a zo a sa maka wani katako ko kara a kafa kai ta tafiya kwana bakwai matan gari ne maka dariya yanzu kaciya za a yi maka ma a saka maka wando a ce ta shiga cikin yara yi wasa to wanzami kuma digiri nawa yake da shi eh, saboda haka ka bar allah da ikon shi kar karkai musu A zamanin da kaulaha ya zo kasan nan jama'a jos ake zuwa sai a samu hoto ni babana ne dillalin hoton shi yasa ni na san labarin daidai wa daidai sai a samu hoton sai a raba shi biyu nan kaulaha nan kaulaha haka two in one sai a ce ku ga karama har rabuwa yake biyu sai ta duba ni a gidan ma ake sayawa kaga mu mu yan masu abin ne <laughs> yanzu waye ba za a iya raba hoton shi dubu ba kowa yanzu duk wanda ya iya kwamfuta yanzu zai yi mata dil sai ta mai da hoton ya zama ko ina ne ma duk hotunan ne amma a da hoton shi ne sai an je jos can ne akwai tura da suka iya aiki kyamara sai a je a san da barbarun da za a yi sai a ce kun ga shehi saboda karama har rabuwa yake biyu sai ga dattijo ya sa a gaban kirji yana cewa ga shehi ya rabu biyu yanzu wannan ka fito mai yaran anguwa za su ce motsatse saboda su ma sun iya da kwamfutar su ko da hansar ɗinsu kaga ashe ba karama ba ko kun fahimta jama'a to akwai abubuwa da yawa waɗanda Allah ne kyauta to shine sai mala yake cewa harikatan lil'ada wasu abubuwan na annabi sun saba al'ada imma mu'ujizatan ko dai su zama mu'ujiza ne shine sun gagar kowa sai annabi kadai wa in ma karama ko kuma Allah ya wa annabi haka don ya girmama shi ne duk abin da aka ce karama to tana iya yiwa ta samu ga wani amma duk abin da aka ce mu'ujiza to sai annabi kawai shine wannan abin gagara ba ne don haka ba wanda ya isa ya zo da irin ƙur'ani to don haka zuwa da ƙur'ani mu'ujiza ce don haka ƙur'ani gagara ba ne ya gagara duk wanda ya ce ba haka ba ya zo da shi ba zai iya ba to amma hadda qur'ani fa to karama ce don haka wana na iya yi wana ma na iya yi ko fahimta jama'a jama'a kun ji darasi na farko da muke ɗauka dangane da wannan hadisai da ake cewa an tsaka kirjin annabi wa minha ma qala al-qadi rahimahullah wa fi hadhihi al أدل حجة وأوضح برهان وأصح دليل على مذهب أهل الحق من أن الموت والحياة وسائر الأشياء من فعل الله تعالى وخلقه محضا manyan malamai su alkazi iyal suka ce to wannan kissafa tana daga cikin mafi karfin hujja tana daga cikin dalilai na karara tana daga cikin mafi ingancin hujjar da malamai suke a kai akan cewa mutuwa da rayuwa da sauran al'amura gaba ɗayansu aikin allah ne tsantsa a cikin halittashi. shi laisa yujibu ha sababun ba abin da yake iya sababa mutuwa in allah bai haifar da ita ba ba abin da ke sababa ta don za ka ga abin da ya kai a ce an mutu sai ka ga kuma ba a mutu ba kai a hankalinka kenan abin da bai kai a mutu ba kuma sai ka ga an mutu sai a fada a mota ta yi kwatsa-kwatsa mutanen sai su tashi sai kuma a fada a keke sai a mutu koko ba a mutu a keke to mota kuma sau nawa za a yi hadari ka ga mutum ya tsallake a ƙarƙashin wannan sai malam yake cewa to wannan yana nuna mutuwa da rayuwa kawai na Allah ne in ba haka ba wannan abin da aka yi wa annabi an yi dukkan wani sababi na mutuwa amma bai mutu ba wala taqtadiha tabi'a sannan babu wata tabi'a kawai da take hukunta mutuwa ku dubi wani abu ne ikon Allah yanzu dan boko in ya ga kuturu ya ki kan famfo dan boko ya ga kuturu ya danki kan famfo wani abu kake jin zai yadda dan boko nan ya sha ruwan kan famfon nan ko ruwan kausara ne ke fitowa dan boko zai yadda ya sha ba zai sha ba to wannan kuturuwar kuma sai ta haifi da ta ta damu kashi tana ba shi abinci kuma ya miƙe lafiya lau to ya aka shi kuma wancan bai zama kuturu ba kaga wancan dan da ya kamata ya zama kuturu automatic dan shi ya ci kuturta kuturta ta haife shi an dama mishi fura da hannun kuturta amma sai ka gan shi lafiya lau kai mu da aka haife mu ma ango kutare e daurawa kenan wallahi wani ikon allah jama'a idan kuturwa ta haifo ya sai ka ganta sarkace ce a malam yau ba ikon allah ba ne me yatsu zara-zara kuma sai ta haife ta sai ganta wata dumbuwa wato ana so a nuna maka ne shi allah yana da hanyar da yake yin abin shi kawai shi yasa wani kuturu ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce matso sai suka matso sai suka ci abinci kuma nan sai annabi ya ce in ka ga kuturu firra min al majzumi firaraka min al asd in ka ga kuturu ka gudu yadda kake gudu daga zaki sai aka ce to yanzu annan kuma akwai tuka da warara kenan sai aka ce a a can annabi yana nuna maka ne tsantsar tawakkali da dogaro ga Allah cewa babu wata cuta da take iya sababar da kanta sai in Allah ya sababar to a can kuma da annabi ya ce ka gudu fa yana tarbiyyar imaninka ne ta iya yiwa ka bai da karfi. kaga kuturu ko ka zauna tare an jima kaga hannunka ya fara kyasfi ka ce to ai dama kuma ni sai Allah ya kiyaye likitoci a zo a yi ta auna ka sai aka ce to ka gudu dan a tsare maka imaninka amma kana da karfin imani zo ka yi da shi ba abin da zai faru mu muna muka hannun kuturu ba komai kuma ba abin da ya same mu kaga mu lafiya kana to saboda haka abin da ake nuna maka a nan mutuwa ko to ba wani abu da zaka ce shine sababin mutuwa ko ka taba ganin an yanka zakara ya tashi yana tafiya eh an yanka zakara fes kuma sai ga ya tashi yana tafiya to me kake tunani ya wuce yanka kuma <laughs> <laughs> yawwa mala yake cewa wala yushtaratu li wujudiha shartun la yujadu illa ma'ahu albatta yace babu wani sharaɗi da za a shardanta cewa kaza in ya faru kawai sai mutuwa saboda za ka yi ta ganin abubuwan da ya kai a ce kaza an mutu amma ba a mutu ba mala yake cewa illa min haisu ajrallahu al'adata hatta idza sha'a kharqaha wa anfadha qudratahu kaifa sha'a sai dai inda Allah ya so ya gudanar da al'adar shi kuma shine akwai abubuwan da yake a al'adance mutane sun san da an yi kaza za a mutu to wannan kuma Allah ya so sai ya bar da an yi kaza din sai kaga an mutu ina fata an gane wa kanat bi mujarradi qurratihi khilafan lil falasifa wa man dara madhhaba madhhabaha min al mu'tazila sai yake cewa dan haka sai kaga da an yi wannan abun sai a mutu to amma kuma wannan irin ra'ayin malam yace ya sabawa wato sai zama mutuwar ta faru ne da kudura Allah ba da wannan abun ba domin ka ce da rankwashi sai an rankwashi mutum sai ya mutu sai an rankwashi wani kuma sai ji kanshi ya ƙara ƙarfi duk yana faruwa wani aka rankwashe shi sai ji ya ƙara lafiya kun tuna da kissar da na gaya muku anan muna karatun fiƙi sira shekara biyu ko uku musulmi ne a ingila bature ya ce yake da ita bata da lafiya an yi duk maganin duniya ba ta warke ba tura sa ga abu ya gallabe su sai suka ga cewa to abin da za su yi za su kashe 'yan nan amma za su kashe ta da dabara ne sai suka ce za su yi wa 'yar wani aiki amma akwai yiwuwar ta mutu akwai yiwuwar ta rayu da haka abin da ake so shi ya sa hannun shi a nan da ya zo sa hannu sai ce hasbi allahu wa ni'mal wakil sai sa hannu da suka tashi sai suka ɗauko allura ta guba sai suka tsira mata da nufin ane mata allurar ta mutu ane mata allurar sai ta wartsake kuma sai ta tashi zaune shi ke to kaga yanzu an bi sababin mutuwa ne na ƙarshe ita kuma ya zama mata shi ne sababin rayuwa to me kake tunani ana so ne a nuna maka mutuwa a hannun allah take ba sababi ba ne don duk wani abu na sababi ya taɓa faruwa akasin haka in ka kama hanya ga gada nan zaka shiga garin ciko tana nan in ka wuce daidai abin nan ina ne inda masallacin musafir nuna an taba kwantsama wani mummunan hadari a wurin uwa nan take kanta ya fashe kwanya a waje amma ga dan a zauna kama an zaunar da shi danta da ke bayanta a mota shi kuma kama an zaunar da shi yana kuka an yi hadarin ne mota ta watse uwar ta kashe ta kwanyarta ta fashe ga ta can a watse shi kuma dan gashi nan kamar an cire zanin ta an aje shi yana zaune yana kuka ta zo ta dauke shi to me zaka ce in ka ce hadarin ne ya kashe uwar ba allah ba to ya bai kashe dan ba sannan hadari nawa ake fasinje mutu direba bai mutu ba kaga ko ya kamata mai tuka mota ya fara mutuwa to kuma sai kaga ya juye sai direba ya mutu to me yasa direba bai yi wayo ya kauce ba ya bar fasinja ya mutu shi kadai ashe mutuwa a hannun Allah take to karkai tunanin akwai wani abu da ya wuce Allah Allah shi ne ke sababar da mutuwa Allah shi ke sa sababi ya kashe amma babu wani sababi da ke iya kashewa da kanshi abin ake so a nuna maka ke jama'a kun fahimci wannan da kyau malam sai yake cewa to kaga mu mun yadda cewa kudura ce take kashe mutum da, lokacin shi in yayi khilafan lil falasifa sabanin philosophers philosophers mutanen greek da waɗanda suka bi irin wannan philosophical thoughts eh? wa man dara a mazhabaha da waɗanda suka yi kama da ra'ayoyin falasifa min al mu'tazila daga cikin mu'tazilawa su ne mu'tazilawa a cikin addinin musulunci su ne a nan ƙasa suka bayyana mana da 'yan ƙalaƙato wato asalin aƙida su su suna gabatar da hankali a bisa shari'a ta haka duk abin da hankalinsu ya kasa riska ko shari'a ta zo da shi sai su ce ƙarya ne to su kam sun ce babu wani magana ƙaddara duk abin kaga ya faru kawai ya faru ne allah bai tsara komai ba su sun yi inkarin kaddara. su ne mu'tazila alƙadariya kenan sai ce fa'inna shakkal jaufi domin tsaga ciki wa ikhrajal hashu da kuma fitar da abin da ke cikin cikin wa ikhrajal qalb da kuma fitar da zuciya wa shakkahu da kuma ainihin tsaga ita zuciyar wa mu'anatihi da kuma yin magani ko kuma yin aiki a jikin ita zuciyar wa gaslahu da wanke ita zuciyar wa ikhraja shay'in minhu da cire wani abu a jikin zuciyar kullu zalika muqtilun fil ada duk wannan yana kisa a al'adance haka ne ko ba haka ba wa sababin yujibu ma'ahul maut la mahalata kuma duk yin haka sababi ne da ke wajabta mutuwa babu makawa akan duk wanda aka yi haka zai mutu amma gashi an yi wa annabi bai mutu ba kaga ashe ba sababi ke kisa ba Allah ke kisa wa qad ijtama'at hadhihi kulluha fi hadhihi al-qissa malam yace kaga in dai da sabubba ke kisa ko to duk waɗannan sabubba sun haɗu akan annabi a cikin wannan kissa walam ya mutu sahibuha amma kuma annabi da aka yi wa bai mutu ba iz domin kuwa lam yuridillahu ta'ala mautahu Allah bai nufi mutuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba haka ne wala qada'ahu sannan Allah bai nufi hukunta cewa lokacin mutuwar shi yayi ba bal kanat hadhihi al mahalik fi haqqi ghairihi asbaban li hayati nafsihi sai ya zama waɗannan abubuwan ma da suke hallakawa to ga haƙƙin wani wanda ba shi ba sai kuma su zama sabubban ma da za su rayar da shi wa kuwati ruhihi da kuma abin da za su ƙara mishi ƙarfin zuciya wa kamali amrihi da kuma abin da za su ƙara kammaluwa al'amarin shi in ta haka lamul qadi wannan magana dama ta alƙadi iyalce iyaka ta kenan kuna jin darasi ne akan hadisin nan jama'a yanzu wannan darasin abin da yake kara mana aƙida da imani cewa mutuwa da cuta a hannun Allah ne duk abin da ya same ka daga Allah ne yanzu an yi hadarin jirgin sama mutane da dama sun rasu ana nan ran nan sai aka zo aka yi wani hadarin jirgin sama gwamnan jihar kogi na lokacin 'ya'yan shi 'yan mata suna cikin jirgin amma su kuma ba abin da ya same su suka kaba jikin suka tashi to me kake tunani in ka ce hadarin ne ke kashewa sai a ce me yasa su ba su mutu ba na haka sai ka ce hadarin allah kan iya mai da shi sababi kuma kan iya mai da shi wani sababin da ba. yanzu kai waccan yarinya da aka yi mata allura ta guba yanzu allurar guba sababi ce ta me ta mutuwa to ita kuma sai ta zama mata sababin rayuwa to saboda haka ka bar allah game da ikon shi kar ka sake a ce kaza ka ce a allah ina iya juya komai ya zama duk abin da baka tunani dubi annabi adam da me aka yi shi da ƙasa ƙasar kuma da aka tayi sai da aka ɗibo duk nau'in ƙasa ta duniya aka kwaba shi yasa wasu mu baƙaƙe wasu mu farare wasu dogaye wasu gajeru wasu da ɗacin hali wasu da sauƙin hali haka annabi ya faɗi cikin hadisi sallallahu alaihi wa sallam. to yanzu shi annabi adam da me aka yi shi kenan da ƙasa to amma dubi yadda ya juye ya zama mai nama da ɓargo da kashi da tsoka da fata to da aka tashi kuma sai aka zari kashi guda na haƙarƙarin shi sai aka yi matashi da matashi ita kuma sai ta zama halitta irin shi ita kuma sai ta zama wata iri ba irin shi ba da nono da farji da gashi ba irin nashi ba to dubi allah da ya halitta adamu daga ƙasa kuma ya yi halitta hawa'u daga ƙashi sai kuma ya dawo yana halittar mu kuma da me da ruwan maniyi to kenan ashe Allah yana iya ɗaukan komai ya yi abin da ya so don haka duk wani abu da kake tunani sababi ne to in Allah ya so zai iya juya shi ya zama akasin abin da kake tunani don haka ake so kamar da al'amari gaba ɗaya ga Allah